Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mayar da hankali ne kan hauhawar farashin kayayyaki da ake fama da shi a Najeriya. Madalla. A Najeriya tun bayan janye tallafin man fetur da kuma matsalolin rashin kudaden waje musamman dalar Amurka sun tsunduma kasar cikin mummunar hauhawar farashin kayayyaki a kasuwanni. Lamarin da ya jefa al'ummar kasar musamman masu karamin karfi cikin mawuyacin hali. Alkaluman hukumar kididdigar Najeriya na watan Satumba sun nuna cewa hauhawar farashin kayayyaki ya kai kashi 26.72 wanda masana ke gargadi zai iya kaiwa kaso 30 cikin 100 nan da watan Disamba, muddin ba kai ga gano bakin zaren ba. Domin duba girman matsalar hauhawar farashin kayayyakin a Najeriya, na leƙa kasuwar My 12 International da ke birnin Lagos, ɗaya daga cikin manyan kasuwannin kayan abinci da gwari a ƙasar. My Ni sunana maka. na shiga siyayya wannan kasuwa, amma kayayyaki sun yi tsada sosai. Tumatirin da muke saya ɗari biyar a baya yanzu ya koma dubu ɗaya da ɗari biyar. A da ana samun ƙashin ɗari hudu ko ɗari biyar, amma yau tun da na shigo ina ta yawo kawai a cikin kasuwar saboda komai ya yi tsada. Da ƙyar na sayi wannan tumatirin a naira dubu ɗaya. Muna roƙon Allah ya taɓa zuciyar wannan gwamnati domin a samu sauƙi, domin mu ciyar da 'ya'yanmu. don ta hakan ne za mu sauke nauyin da ke mu a matsayinmu na magidanta. To ya haddasa tsadar tumatir a kasuwar ta mai 12 International Mohammed Nata jigo ne a dillalin tumatir a kasuwar. Masu se suna korafi kan hauhawar farashin kayayyaki da ake fama da shi yanzu a Najeriya. Ah, na farko dai alhamdulillah wannan hawan farashi da yake hawa yake sauka ba bangaren kayan gwari ba ne kadai a kowane bangare kaje za ka samu ka sai kayo gobe dubu goma an ka koma ka ce sha ɗaya sha biyu to ma muna fuskantar wannan matsalar tsakan a tsakani da Allah na farko dai a tun farko dai kamar a masu ɗaukan wannan kaya daga arewa zuwa nan suna ko kaya akan kudaden man da suke sha kafin su kawo kaya wannan shi ma matsala ce babba gare mu na farko dai tun wajen da ake sayan kaya bayan an sai kaya canji da muke fuskanta wajen matsalolin mai mutum zai zo ya cajin kudin mai da kudin kaya aka zo ga kaya ya sama gaba ana zuwa kayan da ake sayawa dubu goma sai ga ya dawo dubu sha biyar sha hudu sha shida duk da haka ma masu kayan suna kuka sha suna asara to yanzu haka muna cikin kasuwar my 12 international a bangaren yan albasa kuma kai tsaye ina tare da shugaban wannan sashe wanda zai yi mana ƙarin bayani dangane da halin da albasa ke ciki a wannan kasuwa Ciyaman za mu so ka fara da gabatar mana da kanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A sunana Alhaji Audu Kura. A halin da muke ciki a albasa a halin yanzu gaskiya muna fuskantar karancin kayan albasa a wannan kasuwanci na kasuwanni namu na Lagos State gabaki daya. Nan Malchop muna da karancin albasa gaskiya. Me kawo karancin albasa da? To gaskiya halin da muke ciki ne yanayin abubuwa guda biyu ne suka kawo mana wannan karanci. Na ɗaya dai akwai flooding da muka samu na ruwa ya kakkashe mana tun daga iri. Wajen zuba iri albasoshin suka mutu irin ya mutu a can arewa. Na biyu kuma shine insecurity gaskiya rahin tsaro. a halin da muke ciki yanzu wasu sun noma din ma ta isa cira kuma ba su isa su je gurin ba ana so a ciro a kaka so babu hali albasohin da muke sa dubu hamsin arba'in yanzu koma dubu dari da goma dubu dari da talatin buhu ɗaya saboda babu kayan akwai kayan a gona an noma amma saboda tsaro ba za ka isa baka isa ka je ka ciro ba in ka je ka ciro za ka kama kana da albasan miliyan ɗaya ko miliyan biyu an kama ka an ce ana neman miliyan goma ga ba ta za ka je gurin nan dole ka haƙura wannan shine yanayin da muke ciki saboda kuɗi masu saye a kasuwar my 12 international domin su masu kasa a kananan kasuwanni da ke faɗi tashin neman abinci na kokawa kan tsadar kayayyakin na farko suna na dawo bafa ina sayan da ina sayan kaman buhu biyar buhu shida amma sakamakon hauhawar farahi yawa sakamakon wannan hauhawar farahi yasa yanzu muna sayan biyu uku kuma dai amma dai alhamdulillah ana fuskanta to jiya mun siya shi 110 yau kuma an zo an ce 120 farashin ya karu farashin ya karu su wanda kuke siya me suke ce muku su ba ba su da wani tabbaci akai saboda ɗaukowa yake a kawo musu a can gida tsadan yake ai tun da ka gani ya kuke gugurmaya da wanda kuke wanda suke siya a hannun mu kenan eh. ma'ana masu na abinci eh. in sun zo suna magana cewa su ba sa yarda da wannan farahi yau kin zo kin siya naira ɗari gobe kin zo an ce miki ɗari da hamsin sai su ce to waya ake wani abu yake faruwa mu ce mu ma yadda kika gani haka muke gani kawai ne abin da ke mana cinikin kasuwar a halin da muke ciki yanzu ciniki alhamdulillah wallahi ana yin sa ana kuma samu insha Allah Shirin kasuwa a kai miki dole ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Allah ya Allah ba mu madalla. Malam Idris Balarabe shine sakataren kasuwar My Top International ya yi mana ƙarin bayani kan abin da ya haifar da hauhawar farashin kayayyaki a kasuwar tasu. Uh, abu na farko uh, duk wannan hali da ƙasa ke ciki ba wanda bai shafi wannan kasuwa tamu ba kuma ya zama dole shafi mu saboda dukkan babban abu na farko shine dai matsalan da ake ciki shine abin da ya shafi to hawa-hawan kaman dola haka da sauransu to shi wannan harkar noma harka ne wanda ya shafi wato dole ne na abu na farko za ka yi amfani da mai man fetur man fetur din nan kuma lokacin da za ka yi je ka yi noma dole za ka zuba mai a inji za ka zuba mai a injin bohol za ka zuba mai duk gashina haka kuma idan ka gama nomawa za ka zuba mai a mota ka lodo shi daga ainihin gona zuwa inda ake lodi haka kuma za ka zuba bayan a mota ka lodo shi daga inda a za a ɗauko shi zuwa inda za a kawo shi a sayar a kasuwa kenan to kaga duka wannan abubuwa abu ne wanda ya shafi man fetur kuma man fetur din nan shine yanzu yake ta hawa sakamakon hawa-hawan wannan dola da ake ciki balarabe ya ce baya ga tsadar man fetur rashin tsaro da lalacewar hanyoyi na taka rawa sosai a farashin kayayyakin ga kuma matsalar da muke fama da ita abin da ya shafi rashin tsaro a ƙasa ga matsala da muke fama da ita shine rashin hanyoyi masu kyau idan mota ta taso daga arewa kafin ta iso nan kudu takan samu kwana hudu zuwa biyar kuma gagada ba haka abin yake ba haka kuma manoma yawanci da babu noman yanzu saboda yawanci duk suna idp camp wasu ba sa iya zuwa gona an kaji gona suna sansanin 'yan gudun hijira idan mutum ba dama ya je gona saboda in ka je gona wayannan mutane masu kinafin dinnan ko su zo su kashe ko su zo su kama to kaga me za ka je ka noma a gurin a zuwa a kama ka baka mallaki abinda. za a iya cewa ka kawo ba to kaga da irin wannan abubuwan su ne suka kawo kaga an samu karancin noma to kuma ga hali da ake ciki na matsalan taki za ka ga ƙasar da ake noman ƙasar har ta gaji yo an noma ba samu wasu kwanaki ba an sake zuwa kuma an sake dasawa which is kuma gaskiya kasa kuma dama tana gajiya in ka tambayi waɗanda suka san asalin masana na abin da ya shafi noma na ƙasa za su gaya maka haka kasa tana gajiya to kaga duk ga irin wannan matsalolin da ake ciki amma babban matsalan shine allah taimake mu dai a samu tsaro a kasa wannan shine abin da ya addabi arewa kuma kan har ka saboda ne da ke haifar da matsalar hauhawar farashin kayayyaki a Najeriya da suka hada da karancin kudaden waje, faduwar darajar kudin gida wato naira da rashin samun damar gudanar da aikin noma da dai sauransu. Masana harkokin tattalin arziki sun hakikance cewa lamarin ya yi muni, kuma ya kamata gwamnatoci su bi hanyoyi da suka dace domin shawo kan lamarin. Masu sauraro a nan shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muroyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyan mu Mustapha Adebisi, Ahmad Abba ke muku fatan alheri, a huta lafiya.